daidai da tara ga watan Afril shekara ta dubu biyu da sha bakwai. wannan shine kasan na shida daga cikin jerin giyan kasosuwan karatun littafin al'amnul fikiri wa athar shari'atul islamiyyati fi ta'azizihi wallafan ma'ali sheikh al-ustaz doktor abdurrahman bin abdulaziz as-sudais الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام Nabawi, النبوي إمام masjidin Haram. المسجد الحرام Allah maɗaukin sarki ya ƙara marayuwan shi albarka wannan malami ya yi matukan ƙoƙari ƙoƙari da gaske wajen ganin ya fidda mu daga cikin rudani da aka saka mu da gangar domin duk mutumin da yake son ya hallaka ka abu na farko da yake shine ya raba ka da tunani an gane inda ya shirya zai hallaka ka to yana zare maka tunani mai kyau ne sai ya sa ka cikin wani abu daban shi za da ka ji Allah yana cewa afala ya tafakkaru in yana ba ka da wannan tafakkur din kuma tafakkur wanda yake da kariya daga alkur'ani da sunna to ka shiga matsala shi sa malam ya rubuta littafin nan a bisa tsari ne na malaman jami'a wannan ya sa zai gaya maka ahamiyatul maudu mahimmancin wannan qadiyya na al'amnul fikiri mun ji na ɗaya da na biyu za mu tashi kan na hudu ko ɗaya biyu uku ihtimamuhu bi ibraz duwar shari'atul islamiyya fi ta'ziz al-amn al-fikri kunga a cikin littafin nan to malam zai ba da matukan muhimmanci wajen fitowa da bayanai karara shine bi ibras a bayyanar da al'amuran a fili na duwar shari'atul islamiyya irin rawa da gudunmawa da shari'ar musulunci ta bayar fita azizul amnul fikiri wajen buwayar da samar da tunani lafiyayye wanda yake cike da aminci an tarike ta hakikin adadin minal wasa'il sannan za malamin ya bi hanya na tabbatar da adadi-adadi da hanyoyi wal awamil da aikace-aikace da aka yi fi zalikal majalil muhim a wannan fage mai matukan muhimmanci ma'ana zai zo mana da bayanin a lokacin da aka shigo ma al'umma da tunani mara kyau iri kaza to shari'ar musulunci malamanta sun bi mataki iri kaza sun yi kwazo da himma da ƙoƙari iri kaza wajen tabbatar da an canza su daga wancan tunani zuwa ga wani sabon tunani da ba wannan ba kun gano wannan da kyau ku ya za na za nuna mana in muna son mu dawo da al'ummanmu zuwa ga turba mai kyau daga ga hanyar da za mu bi misali a aikace an tabbatar ma 'yan najeriya ba zai taba wa a yi siyasa ba sai da kudi yanzu wannan shine tunaninmu duka ana cewa dan takara zai zo ko dan takara ya zo ya ga wani abin da yake motsi a cikin zuciyarmu shine mai an kawo kudi an bayar haka ne yanzu kunga wannan wani irin gazwul fikiri ne aka yi mana an ba da kudin ba a ba da kudin ba a tunaninmu imaninmu ya yadda da ana ba da mi ana ba da kudi jama ba kowa ke ba kudi a siyasa an gano wannan da ke ku idan dan siyasa ya rena ka shi ne ke baka kudi ko zai baka kudi zai ce ne ga kudin aiki misali in ka nuna mai da aikin amma kai mutum ne mai muhimmanci zuwa yake gaishe ka ya nemi gudunmawanka da shawarwari da kuma ka faɗi bukatun da in an kai magaci mai yiwa a yi maka ko a yi majama'anka amma an ɓata mana tunani duk wanda ɗan siyasa ya je wurin shi ya je kai mashi menene kuɗi ne to ya za a yi a ɗauko mutane daga wannan mugun tunanin zuwa ga wani tunanin da ba wannan ba kun gano wannan to ne malam zai ce ire-iren waɗannan abubuwan da suka gurɓata tunanin mutane to ga hanyoyi ga hanyoyi ga hanyoyi da aka ba a baya aka ɗauke su daga wannan mugun tunanin zuwa ga wani kun gane wannan to yanzu ma ana sa a ɗauke su daga irin wannan mugun tunanin da ya shigo masu to a jarraba wannan hanyar ina fata mun gane yanzu duk wanda ba kowa ba a cikin al'ummanmu na ce ba kowa ba kila ba malami ba ne kila ba wani basara ke bane kila ba wani mai kudi bane kila ba wani babban ma'aikaci bane kila dai ba wani shahararre ba ya dauka ba zai mori siyasa ba sai ta hanyar banga kun gano wannan ta hanyar bambadanci ta hanyar rakawa da bin waɗannan 'yan siyasan ba ka bane ta haka ne zai samu abin da yake ganin zai iya samu to ya za a ɗauki mutane daga wannan tunanin zuwa ga wani yanzu an sa man tunani a siyasance jama'a inda fa wannan littafin ya fuskanta wani wuri ne daban amma matsalan da yake ku abin da aka sa muku tunani da ya zama gama gari <clears throat> kun gane akwai hanyar da za a canza to shi sa nake buga muku misali da wannan don mu zo kan wancan ku gane yanzu dukkan mu nan mun yadda ba yanda za a yi mutum ya iya yin siyasa sai ya mallaki wasu kuɗi haka ne akwai da cewa mutumin da na kosan ɗazu sai da aka tallafa mashi zai iya tsayawa takara har ya ci zaben shugaban karamar hukuma ba kun san abin da ya haifar da wannan 'yan siyasa ne suka yi maku algazul fikiri an yaƙi tunanin goni amma a aikace fa an nuna muku ga shugaban ƙasa yana shugabancin ƙasa wanda bai kashe ko naira dubu biyar ba <laughs> to ya haka in za ka iya cin shugabancin ƙasa ba ka kashe wannan kuɗin ba in ma an kashe wasu kuɗi ko wasu mutane ne suka kashe saboda zuba ma motoci mai saboda hayan hotel ɗin da za a kwana saboda wasu kaza kaza da aka yawon kamfen amma ta harkan a zaɓe shi akwai wanda aka ba kwabo ne don gwala mai ƙura'a in ga an yaƙi tunaninmu to wasu hanyoyi ne shi wannan shugaban ya bi har kai ga wannan to shine malam anan zai kawo mana adat kun gano wannan da kyau ku fi wasa'id na hanyoyi wal awamil da aikace aikacen da aka fi zalikal majalal muhim a wannan fage mai matukan muhimmanci na bayyana wa mutane cewa a koma matunani mai kyau to amma ya zaka koma mutanen sai an gaya maka tani mai kyau sai an gaya maka ya ake tsare shi sai an gaya maka shine za a gaya mana anan. jama'a mun gano wannan daga ran da aka kammala karatun nan da kai to za a ga wani irin mutum ne na musamman an gano wannan mutum na musamman shi musulmi yana tunani ne da tunanin da ke cikin ƙor'ani da hadisi a bisa fahimtar magabata in wannan ya zama shi ne tunaninka ko to duk abin da za ka ɗauko ka ba da shawara to zai zama mai kyau ne amma in ba da irin tunanin sai yake ba ko sai ka ɗauko shawara kana ganin mai kyau ne ko ana nazarinta a bisa hasken annabta kawai sai a hango kurakuranta sai a zubar da ita al'umma na kuna gano wannan to Allah ya ce muke mu aikin da malami na biyar domin mahimmantar da wannan maudu'i da yake ambata mana anna hazal maudu ya fi zamanin kun ga wannan maudu'in da aka dauko ake tattaunawa dangane da a samar ma al'umma da amnul fikiri eh to ya zo a wani zamani ne da kasurar fihe hadiyat kalubale iri-iri idroma al'umma kalubale ne za mu fuskanta na abin da ya shafi kidnafin jama'a satin shanu koko na barazanin da muke ciki na abin da ya shafi gurɓacin aƙida gurɓacewan tarbiyya rashin yadda da juna matsaloli kaza ta hadiyat kun gano wannan al'umma na cikin ƙalubale iri-iri in ka ɗauko wannan matsala ma in kawai ga hango wasu sai ga matsalolin ga su nan lata kado ta husa ƙididdige su ma ba za a iya yi ba an gano wannan to yanzu idan ka kalli ƙalubale sun yi sa hannu za ka yi a kaka kwara ihu ɗaya ɗaya za ka faɗo kansu kana kwankwasewa ka tashi da safe sai gabatanka ba lafiya ka je gidanku ka tadda matsala bangaren mahaifiyanka matsala bangaren mahaifinka matsala bangaren kanninka matsala bangaren makota wajen aikinka matsala waje kaza matsala to kawai za za ka yi kai tagomi ka zama ka ce kai yanzu ya za ka yi ta ta ne kalubale to sai ka ɗauka yanzu cikin waɗannan kalubalen masu saukin za ka fara ɗauka ka kwankwatse ko ko manyan za ka ɗauka ka kwankwatse jiya mun yi magana dangane da ɓacin tarbiyyar 'ya'ya mata da suke faruwa gani daga jiya zuwa yau binciken da na yi wajen lalacewan tarbiyyar matan aure kadai aka yi mamaki zan iya rubuta mujalladi ɗaya an gano wannan wanci ana tuhumanta da kaza ana tuhumanta da fasikanci da wani a wuri kaza a rana kaza ga shaidu zan iya rota mujalladi da wannan ba 'yan mata ke magana ba ba zaurawa ba to yanzu misali sai muna kallon wannan to ta ina za mu fara magance wannan kalubalen za ka yi cewa duk waɗannan 'yan matan duk aimar maza a aurar da su eh yana da kyau to amma cewa aurar da su ma akwai wani kalubale saboda an yaƙi fikar na iyayen in har aka aurar da yan ba mata kayan ɗaki ba ba a abubuwa kaza da kaza da kaza ba to da matsala haka ne an ba ta tunaninsu ya za a dawo da su audatun jamila shi ne mishkila jama'ar annabi kuna gano wannan muna cikin kalubale wal hamalat sannan akwai ɗauki daga makiya da suke mana domin ƙara ingiza mu cikin matsalar wani harafatil fikiriya da kuma gurɓacewan tunani a yau mutanen sun ɗauko tunani ne irin na mutanen yamma duk abinda suka ɗauko tunani ne irin na mutanen yamma a yau kuma sai ga an fi sha'awan yadda arna suke rayuwa da sauran maguzawa to a wannan zamanin da ake da waɗannan ƙalubale masu ƙarfi shine mala ya ɗauko wannan bayani na al'amnul fikiri malam sai ce fala'allahu zifu labnatun fi ibrazu ƙiƙil amnul fikiri lil'umma umma mai yiwa wannan littafi ko waɗannan bayanan da aka ɗauko za a iya zama tubali na ɗaura gini na tabbatar da ingantuwa da samar da wannan al'amnul fikiri ga al'umman musulmi an gani kama abubuwan da suke faruwa ƙasan nan har yau ko ɗar ba mu ji a ranmu ba za a gyara an gano wannan da kyau za a gyara mun tattauna jiya da wasu 'yan uwa gane da wancan matsalin da na gaya muku zan iya rubuta mujalladi ɗaya yanzu daga jiya zuwa yau a kanta na ce ba komai ya haifar da wannan ba duk wacce ka ga matan aure ne ta zama fasika ko tun kafin ta je gidan miji aikin ta ne tana yi ne amma ba ta iskancin to tana tare da 'yan iskan wa kawaye ko 'yan iskan samari tintini suna mata waya har a gidan mijin karuwa ce amma mutum ne kirki ba ta yi wannan ba shi sa kun ga yanayin da ake tsara gidan haya na zaman barkatai a ce gidan haya mutum goma mutum ka kaza ciki ya daga camin da ke bata tunanin mazauna wannan gidan ta gaya muku gaskiya wadanda ba sa fahimtar wannan za ku zauna mata guda goma kuma kowace an auro ta daga gida mabambanta ɗabi'a mabambanta in ɗaya ta shigo wannan mutuniyar banza ku su ta gurbata gidan nan duka su ta gurbata tarbiyyar 'ya'yanku duka sau da kuna ganin ku kun kare kanku ba za ta iya ba ku sanda 'ya'yanku za su fara tasowa za ta rika aikensa suna siyo mata wasu abubuwa tun ba su gane menene ba daga baya za su gano komai daga haka ta ɓata tarbiyyar yaron an gane wannan da kyau ku ta ba tarbiyyansu ga wani zai ce tumu ya zami ai yanzu aka fara daukan matakin inda za a kai ma a gyaran ai haka ne a gyara tsanin mutane ya za ta idan an kai yanayin da aka kai za a komo yadda za a rika tsara gidajen haya ya zama yanayi ne da ba zai zama akwai irin wannan cunkoson ba kawai a zo a zuba mutane ɗakuna ga sunan rera sai da kasan 'yan gidan yari daga wannan ɗakin siya wannan daga wannan siya wannan daga wannan siya wannan haka ke saboda rashin sanin haƙƙin bil'adama ne ke haifar da wannan in ko za a yi haka sai dai ya zamanto a apartment na mutum ɗaya ko ya zama komi akwai a ciki yana da kicin yana da bayi yana da wajen wanke-wanke yana da wajen shanya na shi kenan to matsalan kuma da ya samu mutanenmu shine ba mu da kyakkyawan tunani na mu gane cewa mu mazaje ne da muke saran nan gaba za mu hayayyafa kuma za a zama ana da bukata a wurinmu mu tashi mu zage dantse wajen neman yanda za mu rayu da kuma yanda ƴaƴanmu wanda suke jira mu su kuma za su rayu ba tare da matsala ba sai mu zauna mu shan da ke mai kwanciyanmu muna jiran na bulus ya zo jama'a mun gane wannan muna jiran na bulus ya zo daga ran da kake tunanin na bulus ya zo ko ka ya gama gurɓacewa ne duka sau yanzu ba wani kuɗi na firi da kawai za a ɗauka a baka sau da kai mai wayo ne sau da kai mai hikima ne sau da kai macuci ne ba wannan kuɗin ai yanzu kamata ya mai ƙwazo mai himma nan da a ce wata uku zan yi aure ko ina zauna irin wannan gidan yanzu ya za a yi ne in yi ƙoƙarin da zan kama two bedroom flat kamar yadda ake faɗi an gano wannan ya kamata tanin ka ya canza ya zama kana da tani mai kyau to sana'a ta da yadda muke cin abinci ba za ta iya ɗauka ta ba to sai ka auna auyin da kake ɗauka kake sana'an duka auyi sha biyu ne na yi ne kake sana'an ko ko za ka yi awa biyu ne ka zauna sauran awa goma ba ka komi to cikin waɗannan auyi guda goma me za ka ƙara da shi wanda zai tare maka wancan gurbin jama'a mun gano wannan kawai mun zauna an kai kana dinkin takalmi ne to an kawo dinkin takalmi ka zauna in ba ka dinkin takalmi ba ka nan kana kallon titi kana jira wannan tsawon lokacin me kake da shi sai ka nemo su sana'o'in da za ka rika yi wankin hula kake ka tsara yadda abin yake in kana wanke da guga ne ka tsara in kai lebura ne ka tsara in kai kaza ne ka tsara kaza jama mun gano wannan ko da kai leburan da yake zuwa ke dakon kwangiri za ka je ku tashi da yamma a baka naira dubu ɗaya ka shirya ka ga menene bukatun sauran leburori yan uwanka a suna bukatan a rika zuwa masu da wata yar alewa ko wani abu wanda yake na halal sai ka rika zuwa da shi kana kasa kana sayar musu in an tashi karfe hudu to da karfe hudu zuwa magariba akwai abin da za ka iya yi wanda zai samu maka naira ɗari uku ki zama rayuwanka gaba ɗaya a tsari take gudana daga nan ne sai ka fara tanin to a shekara in ana in ina ajin naira dubu ɗaya da ɗari biyar biyar a duk mako to zan iya samar da nawa zan iya samun raran nawa nawa abinci zai cinye nawa kudin lantarki nawa kudin ruwa nawa kudin haya nawa kudin makarantar yara nawa kudin kaza da haka zai zama an haifar da namiji na gaske amma kai kawai sai dai abin da ka je ka samu baka da plan a cikin al'amnul fikiri sai an samar da maka da tsarin komi naka sai ka sa shi a cikin jadawal an gano wannan da kyau ko yanzu ba muna da jadawali ba eh jadawal na farko na yin mu na yau an kira sallan farko an kira sallah na biyu ka tashi ka zo kai rakatul fijiri shikenan a tsarin da ake son maka ka yi shi ne, sanda ya kira sallan farko kaddar ka jinkirta sallan witirinka a lokacin ake son ka tashi ka kai alola yi brush sai ka yi wutiri sai ka zauna kana katin alkur'ani ko kana zikirorinka sanda a kira sallan na biyu sai ka miƙe sai yi sallar raka a talfijiri a lokacin za ka taso ka taho masallaci ba sai ka jana ikama ba inda kowa zai ɗauki wannan a bisa ƙa'ida na barna ɗin shi ya zama barmaja ɗinka kenan to za ka ga sanda kira sallah na biyu kafin minti biyar zuwa minti bakwai da liman zai zo masallaci da haraba ko yana cika liman yana zuwa ya ga kowa ya zo tsawon sallan da ya yi je yau ba zai yi ta ba zai gajarta ta sau daga kowa ya zo an gama tsarin da wuke da shi na gaba shine za a zauna ai tasbihi an gama to akwai awa ɗaya da za a zauna ai karatu bayan katin awa ɗaya za a je a huta na awa ɗaya shine ba gashi mun dala mai katin awa ɗaya ba kuma jama'a kuna gano wannan daga nan an tashi to za ka tsara bayan karfe tara da muka tashi zuwa karfe kaza zan yi kaza da karfe kaza zuwa karfe kaza zan yi kaza in za ka je neman kuɗi ne kana sa ran daga nan zuwa azahar kaza sun samu ko kana sa ran kaza za su samu kun gano wannan da kyau ko aka bai kamata mu tsara abubuwan hatta tsarin yadda ya kamata tattalin mai kasance a cikin wannan karatun sai ba tsara shi don a haka ne za mu tsara to muna da bukatan za mu mallaki kaza muna da bukatan za mu abu kaza iri kaza an gani to a lokacin za ka yi mamakin abin da za a yi kowa za ka yi mamakin mai zai amma yanzu mutum yana ganin to zan biya kudin haya na ciki da falo a shekara nawa ake biya wanda ya sani eh dubu talatin dubu talatin <clears throat> a shekara naira dubu talatin sai ka auna naira dubu talatin a shekara dubu talatin din nan ka kasa ta a wata goma sha biyu nawa kenan Hmm? kaga bai kai dubu uku uku duk wata ba dubi da wani abu sai ka kasa wannan dubu biyu da wani abu a kwana talatin shi na wata ɗaya ko nawa ne zai bada a kullum in za ka aje kaza nawa za ka aji da zai biya maka kudin wannan watan da sai ka lissafa two bedroom flat a unguwan da kake nawa yake in ga kuɗin da yawa ku, a wani kuma gurɓata tarbiyyar matanka da 'ya'yanka da za a yi in kana tare a wannan ayarin shi kuma none kuɗin shi biyu ce a ce yara dubu ɗari ba haka ni, to akalla za ka ƙara naira dubu sittin ne kamar ka kama ciki da falo guda nawa guda biyu additional sun zama uku amma za ka kara mutuncin kanka da mutuncin iyalanka kai ka daina layin ba haya ko layin wanka haka matanka ta daina haka yayanka sun bari in ka zo ka ga matanka tana hira a waje kana daman ka ce dan me amma ka sa ta wani daki kaman ramin gafiya daga wannan sai wannan daga can kuma babu exit dole ta biyo ta ina ta nan jama'a kuna fahimtar wannan na ɗauko muku wannan matsalan ne kwaya ɗi gyal don mu gane hatta matan sai mun sa masu tunanin ya za ta ba da gudunmuwa wajen rayuwar nan ta ci gaba sannan in rayuwar nan ba ta ci gaba ko to kun san addinin ba zai ci gaba ba kun san allah da yake son abota mai sai da ya tsara yadda rayuwar za ta sauki yi ma komi tukuna sannan wannan rayuwar ta ci gaba yanzu jin da muka ce jima ku zo a yi addini sai zama kana cikin yunwa iyalanka na cikin yunwa addinin zai yiwu to sai an samar da yaya ne za a samu 'yan adam fikar mai kyau tukuna yana daga cikin kurakurai da gwamnatoci suke yi ai za a samu ma'aikata aikin yi za ku samar da aikin yi ne kuna ba su kayan sana'a zai je siyar kullum a ta maimaita abu ɗaya. haka ne mutum ɗaya an sanar mutane talatin ya siyar saboda an gurɓata tunanin shi sai kun dawo da tunaninsu tukuna cikin hayyacinsu sannan da za ku wannan abu in ba kawo ba zai yiwu ba an gane wannan akwai mutumin da banan nan ya ce ya yi noma ba shi ya samu na naira 350 ya yi noma da daminan da ta wuce sai da ya mai da 350 hamsin so shida a gonan ya biya wancan bashin ya zama yana da dubu ɗari uku da hamsin so biyar nashi a lokacin ne ya zai tambaye ni ya zai yi da waɗannan kuɗin shiga shi ya sai da amfanin ga abin da ke ƙasa na shi ba ka da problem abin da za ka yi koma ka ba da galla na wannan gonan in za su ansa ka ce na shekara biyar ku takarda na ce kana da sauran amfanin gona ya ce yana da shi ce ɗauki buhuɗe ko biyu ka kai masu kyauta yana zuwa gaya maza maka yi noman rani na ce ka je kowace kusurwa a gonan ka haƙa rijiya ya je ya haƙa rijiya kwana shida da ya wuce baya zai same ni ya ce mala abin da na noma na farko ya ninninka abin da na kashe a noman ma yanzu ga abubuwa nan da dama da zan cire a matsayin riba ne ya ce gashi ana sa ran damina zai sauka kuma zan yi noman damina da za a yi ya ce kuma masu gonan yanzu sun tallata mai ya sai gonan da kuma wasu gonaki na gefe su damuwansu shi ne kudin gallan da ya bada za a cire ce ka ce ka yafe masan aka ciniki na ronka da wata galla na ce in duk wannan dajin za a sai da maka kai ta siyan shi kaɗan-kaɗan kana mai da shi mai gonakinka yanzu wannan zai ƙara samun matsala a duniya ya aka yi je ci bashi yi noman nan kasar ɗinmu ya ji addini sai da sana'a sau da an gyara tunanin shi kunga abin da ya je ya yi yau da za mu zo da loan na bashin noma in an gyara tunaninka ana baka ku zuwa badu'uwar haka an gama inda za a ana ɗaukan sana'a aka bata ta fara badu'uwar haka an me an wuce wannan wurin kowa za ga ya miƙe ne kawai aiki ba kama hannun ya donin gulmace-gulmacen da ake a gari ba za a yi ba har sai da na gaya mai ya fitar da ɓangaren da zai yi kiwon kifi da kiwon kaji na gida da kiwon kaji na baturi to malam wa zai je kula da wannan ce matan ka biyu ka rika zuwa da su su za su kula maka sanda ka je kana aikin gonanka anan su kuma suna aikin gonansa ina anan an zauna lafiya duk wani tsigumi da tsugudidi a gidanka ka kashe shi kuma don wannan tsarin fikar din ma baya cikin tunaninmu sai ce gwamnati ta ke taimakon mu kai kana jiran gwamnati ne ta taimake ka Allah ya kyauta ma'ala ce tilka a hammul umurin lati a raha ba itha alahtimama bi hazal mawdu'il qayyim ma'ala ce ina ganin wannan al'amarin nan na biyar din shi shine mafi mahimmancin al'amarin da ya tunzuro ya ingizo himman malam wajen rubuta wannan littafi mai daraja an gano wannan to kun mu dawo da tunaninmu zuwa ga addini zuwa ga makiya zuwa ga siyasa zuwa ga tattali zuwa ga tarbiyya zuwa ga mu'amala zuwa ga zamantakewa zuwa ga waɗannan abubuwan ne abin da za mu samar a cikin wannan tafiyan da muke na wannan katukan duka sai an tsara maka tunaninka ya kamata ka yi an fahimci wannan da kyau yanzu in tambaye ku ah, yanzu dukkanmu nan wajen tsakanin da allah yau da za a ce mu koma gona za a ba mu komi na noma yanzu kan mun shida mu kuma gona eh kana da gona kanin da aka same ta zuwa yanzu kafin ruwan nan ya sauka ne kamar kamar tunanin hekta nawa zan je in nema me zan noma me zan yi kaza abin da ya kamata ka fara tunani kenan ma ina son zan yi noma kuma kana tsaye waje ɗaya. Ah, kamar kai ne ka ce ina son zan je gida amma kuma kana zaune baka tashi ba a baka so kana dai bamu labari me ka na wannan abu baka da himma jama'a mun fahimci wannan wallahi al'azim kun gani a yau in ba kasuwancin da na saba na taso da shi ba ba abin da nake sha'awa irin noma babu shi babu shi sam dankali wannan dankalin hausa wai yanzu dankali ya zama makami haba jama'a dankali wannan jama'a ku gane man hanya a ka'aba muka haɗu da wani malami ya ce shi ya ga abin mamaki shekaran da ya wuce ya noma dankali na naira miliyan uku ya ce yana nan yanzu ya ɓarke gandu guda ce shi kuma matsalin dankali in ka sake ka sa mai taki da yawa ya maka ganye in ka sa ka kan matsa mai da ban ruwa yi ma ganye in ka abu sai sa ake mai ɗan ɗan kawai sai ga kai ta mai kuɗi sannan matsala na ƙarshe shine idan aka zo aikin haƙa shi kuma dole zaman to kana wajen domin za ka je ka kowa wanka nawa ne su haƙo maka buhu talatin su kwashe buhu ɗari da ishirin sai ka san da ake abu in Allah ya taimake ka kiyaye wannan ya ce daga nan wajen kawai sai ka daga mun ya ce to ai shi yanzu in yi wannan noman na bana ga abin da zai ce a kakai ka zo in ka shawara in sai ta tunaninka ka da sai ka shekara biyu uku kana wannan abin ana maka tumbudin kudi to lokacin ne sai ka tsara next kuma me zan yi amma yanzu yana samun kunnan kusa abin da ya ce zai yi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum